ما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين بسم الله الرحمن الشهادة يقوم شهادة وقيل ثم ذكر تعالى جزاء المؤمنين الصالحين ثم على المخصوص كمقم ليس الخير وأن ممكن يقول الله سبحانه وتعالى إذا مسكن بين ليس الخير آمين وقال على يسيرين المتقين لم يرى على ما سكت انت يا مجاهد الناس ومن مجاهد الكفر ومن مجاهد الكفر ومن مجاهد الكفر aljanna masu gona saboda irin sha'awa da mutane suke yi masu da za a sanya su cikin wani والذين آمنوا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إن الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء

abin asiga da yi sayan kana yan kanana wata sun kaɗe su wanda suka yi imanin da ɗayan su kanana sun kaɗe su wanda ba da manya ɗayan su kana da manya domin biya manya da kana kanana duk zuriyar baban su ne wa wasa wawan kanu na sani su zuriyar na su sun zama wani nasaba na kama wato ɗayan da suka haifa da jikokinsu kawo mana ko koko ya ne na rubuta kada an ce riyalumin da su ne talami da al'adun almajiran malami domin almajiran malami wato domin zilace domin zagace a wadatu matsayin su guda da biyane. almajiran malami wato wajen da shi a addini kamar iyalai su balon a ƙarfi ilai wani a nan ma sun zama kusa gare kusa da biyane, domin za ka gan su yadda suke zama suna kusa gare koyon shi amma watakila lokaci ba lokaci ya gane su ya ce abin na mahuwa minan nasar bakar sun larabawa kusa kusa ga waɗanda a ɗan uwa na nasaba kawai amma ba wa kudu kusa akwai ɗan uwa waɗanda ɗan uwan amma wato addini bai gama ka da su ba kai kana makaranta su suna gona kai kana masallaci su suna abin da wurin gira. wannan kun ga ɗan uwa ne na jini amma ɗan uwa amma kusa sun zama kusa ba domin dukkan abubuwan da ake yi da wani mara suna da ko menene suna da saboda haka wayan sun yi dan uwa sama kuma kusa kala bil jamal cikin tafsirin jamal ya ce wa ilaqu bil dhurriya min al-musalli ana riskowa da zuriya na ɗan'uwantaka ana riskowa gare su a zuriyatu wato abin da sabab zuriya ta sanadiyya wa wahiyar mahabba wadda soyayya dai ta halaka da su domin waɗanda soyayya dai ta addini ta gama ka da su to su ma ɗan uwan ku inda ya na su ma ɗan ku wa in kana ma akazo ilimi waɗanda suke soyayya ta halaka da su to idan suna zuwa makaranta wajen ka koyon ilimi Hau amalin ko koyon aiki na addini kana gidan to wannan su sun kai cancanta wata zuriya ta bai fada sai zuriya da mutum ya samu ya samu fa'ida ta ta zuriya ta auladi sai ta zama kamar zuriya daya domin duk wa'anda addini da ya haɗa ta da su to zuriya ce ta bai fada wato wata fa'ida ce ta kawo su da duka alaƙa na biyan zuriyatu za mu riska musu da zuriyarsu wato duk wanda suka yi imani kuma zuriyarsu ta fi su da imani da imani mana da ke bari wato cikin manya wa minar abari cikin babanni bisu gari da ƙarana ya da ya ce wa wanda bi na amonu mutara da su da cikin darajarsu wa yan lam ya siru abin nan ko da abin wa yan lam ya amalu da amalai ko da ba su yi aiki irin aikinsu ba wato Allah yana da abin Allah yana da girmamawa idan ka yi aiki na kwarai matsayinka na mutumin kirki ka yi aiki na kwarai da ya kamata ka yi sai Allah ya shiga da kai aljanna ɗiyanka da ‘yan uwanka sun kai aiki na kwarai amma bai kai kamar naka ba sun fi shiga aljanna sai an ka aje su ƙasa ta ɗaya kamar wani kuka cewa bakin sai an ka aje su nan bakin jiya kai ko an ka kai ka aljanna ta ƙarshe duka bai kai su da'a to idan kana da bukata Allah ya ce ana kana da yanzu da ya sai a ga wannan kaza sai zuwa a shi ma wannan sai a ga maka su ta wurin wannan wata girma ma ce ba sai idan da za ka kai su can ba kai dai an gare su can kai ko ka isa a kai su can ka isa isa a kai su saboda ko aljanna an ka shiga ko jannatin firdaus da da'a wadda ta ko wace daraja idan ka shige ta babu dama Saka gare ka ya zama wanka a wasu zai fi wani wuri ya sai wuri ya yi gina to ya sai yi uku in zai gina guda ya sai uku ya gina guda an nene guda yan uwa ne guda gida shi ya ta yi daɗi da kai da yan wanka ko kana nan ko ba kamar gidan gari amma malam ka tashi ka yi ɗan kyalakyar ka sai ɗan gidi guda kuma kana iya sayan uku malam gidanka ne ma zama ko bala'i yanzu in ka tashi ka je aikin hajji sai matsala ta faru gidanka waɗanda ba su gama komi da kai ba sai shigo duk su da yake sai da kawai gyaran matsala ka amma da ka cuci karka dore ka yi zaman ka gidan gado dore ka yi zaman ka gidan gado ka dawo ne. ga matan ka sun walakanta ga ɗayan ka sun walakanta ɗan wangana can ga wasu na sun hado cikin gida wani lekon sirri ɗaya ta hau shi dai ya kawo shi ya ce wai rabon hada ya taho wai kashe wuta ya taho wai maciji shi cikin gida ya to ya kashe ba abin da ya kawo shi amma ka na gidan ya kasa shiga ba ka da damuwa ba ko kake kai ba dan gane nan kake ba ba ko kake ba dan gane nan kake amma inda kai gida cikin yan uwanka da dan gari kake ko kana nan ko ba kana cikin yan uwanka kake ko rika lura da wannan ba wata dubara ba wallahi ba wannan in dai kana ta da su ba su ba na alama da lura to ba su alama ba bayan duka ta da lura ta so ka ɗauki na wasu ba ka dauke da lura yan gaba ka da wasu dole kuma ka dauke saboda ku rika yin tunani duk wanda ya samu kuɗin sayan hili in dai yana ya sayan uku ya sayan uku gaba da wuri gaba ya gina guda ya gina yan uwa biyu in ma ba ka iya ginewa yan uwanka sai su ka miƙa musu wani da ya samu ɗan hili ya tuwai ɗan ɗaki ne guda ina ne yan talakawa can wani ya samu ya tuwai ka a jima ka koma cikin yan uwanka ko haɗa ya tashi ba ka taɓawa amma kai ɗaya cikin shiya ko kuma ɗan gari kai ka kuma wata jiha da kake ba ko jiha da kake ba ko jiha da kake wato masu kuɗin mu ba san daɗin kuɗi ba kai abin da ka samu kuɗi marmakon ka ja makan gajin daɗi ka koma can wata shiya kai ɗai kai gida yan wanka suna wani kai ɗai ta ji ko aljanna ba ta da daɗi in babu ta kuma kusa aljanna ma ka ji Allah ya ce na biyar su ne da za mu ɗauki zuriya su duk iyalinsu mu kai musu can aljanna ta yi daɗi ko aljanna da babu barayi babu yan wasu da makami babu yan ta'adda to in kana zaune ga shi ya kai ne cikin aljanna ba ta da daɗi ba haka Allah ya ce bari a kwaso ta yan wani a kawo mai don aljanna ta yi daɗi ya balle Najeriya da kullum ga anan dai Allah shi kara mana lahiya da zaman lahiya ya ce abin nan bai ko na fi ce sai yan uwan da aka ɗauko su zama cikin darajar waɗannan da suka shiga aljanna daga farko Wai lam ya amalu bi amalin ko ba su yi aiki irin nasu ba ta karamatin lil abai don karramawa ga babanni bishima'il auladi da wato an girmama ubanni ɗaya an ka kawo ɗayansu an ka tara ilayhin zuwa gare su sannan wal abai misalar aulai su ma babanni kamar da yawa suke idan ɗaya aikin kwarai ya ta can aljanna firdaus da ala ko ne na nan ƙasa to shi ma ɗan kamar uba yake sai a kwaso uwaye ne duka su in na da baba da uwayensu da kakanninsu a kwasa a ta ce a yanka musu gidaje can kusa gare ka don a karrama ko ina ka diba ga ta. ka diba ɗayan ka kato da su ga uwa ka diba na wajen dama ka ga duk uwayen ka na gidajen su ga yanan ka dibi gaban ka ka ga duk suna ka diba hawan ka ga suna ka wawa ya baya gare ka ma duk ka ga yan uwan ka malam sai ka ji daɗin zama wannan karramawa ce ta Allah yana kona bil abnai uwaye su ma ana riskar da su inda ɗayan su bil na cikin aljanna ta karramata bil abnai salihin don karramawa ga ɗaya salihin wa abin nan ruya an ibn abbas ya rawaito daga ibn abbas radiyallahu anhu in kana a arfa wa darajata idan uba shi ya yi daukaka ga daraja shi an ka kai aljanna ta sama to rafa Allahu al-abna sai Allah ya dauki daya ya kai na uban can inda yake wal aba'u dakhiluna fi ismi dhurriya wato babanni sun shiga cikin sunan dhurriya fa qawlihi ta'ala kamar ce wanda Allah yi wa ayatu da anna amanna dhurriyata wa وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون الله يأتي وآية لهم كما آية نيجريس أنا حملنا ذرياتهم من لوك ذرية سوء في الفلك المشحون cikin jirgin nan da aka cika da halittar Allah wato jirgin annabi Nuhu da ya kun ga wannan gadiya da aka ce an lokaci su lokacin annabi Nuhu babaninsu aka ne an lokacin annabi a ce kun gani wato babanni ma a ce musu jami'a wa ma a latin wa ba mu rage musu ba bai fata yin bi wa kasri a alatina wa kasar kasna mai na amalin min shai ba mu rage musu komai daga ayyuka su ba wato wanda da da an ka da uba ya ce aljanna firdausi da an ka kwaso iya ne daga bakin to an ka kai mai to ba mu rage babannin wani abu na aikinsu ba wato babu wani abin da suka aikata wanda mun ka rage mun ka ƙara a ɗiyan ɗiyan ba ƙarin aiki na an kai musu na an kai su can ba ai zadu bi amala akhar ba a rage musu komai an ka ƙara ga aikin wancan ba a karramawa ɗaya na don a girmama shi ɗaya na an ka ɗauko mai ɗiya ne don a girmama shi ɗaya na an ka ɗauko mai ruwa ne kullum wurin bai ma ka saba ne wani mutum ga abin da ya aikata ai amala na khairin aw sharri abin da ya aikata na alheri ko na sharri rahilin jingina ai marhumu abin jingina wa hazu sharri ana kama shi da abin da ya aikata na sharri wa ijaza bil aini ana sa kame da abin da ya aikata na alheri in in rufi'a ai in rufi'a darajatul abai ai idan an daukaka darajar babanni bil abna'i da daya wa bil akasi to ai inna raf'a darajatul abna'i lalle daukaka darajar daya bila abai in ubani na sama abokan su ma a ɗaukaka darajar su akwai su inda wanne wala akasi ko kuma sabanin hakan wato a ɗaukaka darajar daya sai a dauka ubanni a can wajen su biljan a cikin aljanna la ya kuma illa bi imani wannan zai kasancewa sai da iman idan uba ya shiga aljanna idan ɗa ne imani ba shi da shi aljanna sai kowa ya shigo da imani sannan wajen rabon wajen rabon mukami a kai da aiki idan an shiga aljanna in za a shiga aljanna da imani da ka shiga amma in aka tura ban aiki da in aka tura ban mukami wurin zama ko da aiki aka wanda ya yi da yawa to shi aka da kuma mukami da yana cewa ku shigo aljanna bi ma kuntum ta'malun da aiki nan da kuma kasance kuna aikatawa to wanda ya yi babban aiki sai a ba shi babban mukami amma duk da imani a shiga saboda haka duk wanda bai da imani bai shiga a to idan mutum ya shiga aljanna yana da imani yana da aiki da yawa sai an kai shi babban aljanna saboda an raba mukami na yin aiki da ya kai shi to sai a dogo don uwa ne su don wannan aikin nashi shi ma zai shafe su tun da dai sun shiga kan amma wanda bai da imani to imanin wani bai kai shi aljanna aikin wani bai kai shi aljanna amma in mutum ya shiga aljanna imani da aikin wani na ɗauke shi daga aljanna ta ɗaya ya kai shi aljanna ta ɗari ɗaya ta ƙarshe ne Allah ya gafarta wa amin yace la yakunu illa da imanin al-isqilani shiga aljanna bai kasancewa sai da imani tabbatacce nan kullu fadin ga kowanne wala ya da kula ahadun aljanna da imanin gairi wani mutum guda bai shiga aljanna da imanin wani ne babu wanda ka shiga aljanna da imanin wani ne wa rafi darajati wa ikimani habil gairi daukaka darajojin aljanna da aka yi da kuma kammala darajojin aljanna da aka yi bilgai da aikin wani inna ma huwa bil amali faqad wannan ga ayyuka ne kawai ba imani wabil khazin ya cikin tafsirin khazin kullum da kowane mutum yana ne ga aiki ne ai kadir kowane kayi bi ma saba min amali shirki da dinin dingina ne ga aiki da aikata da shirka an mutahidin ga amali da nari dingina ne ga aiki ne cikin wuta wal mu'min la yakunu mar'an ne mu'min ne bai zama gina da kauli ta'ala saboda cewa Allah kullu nafsin bi ma kasabat rahinatin illa asabatu kowace rai gina ci ga abin da ta aikata illa a samu da ban da masu da tsarin da amma da ne saboda haka kafiri gina ne ga aiki amma musulmi kan bai zama jingina shi ba har abada musulmi bai zama jingina a wurin allah kan ba wurin wani ba to allah ka gafarta mana allah ka sa mu cikin jerin waɗanda bayi na kan mummunai wa amdadna ba ولحم يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم aizinahum fi wakatin ba da wakatin muna yi musu ƙari cikin wani lokaci bayan wani lokaci idan aka yi musu ƙari yanzu kuma ya jima a sake musu ƙari bi baki hatin kayan marmari wala da nama amma ya shahuna cikin wanda suke sha'awa, domin wato kayan marmari da nama suna cikin abinda mutane suke sha'awa, da shi yasa a cikin aljanna za a rika yi musu kayan irin waɗannan abubuwa sai dai akwai bambanci da cin su cikin aljanna da cin su wasan duniya ana cin nama ba a ƙara kai mun yi wani karatu da kunan cikin sayi da dole dowar mutum ya zama babba ƙatuwa ga in bai cin nama a bai da ƙarfi ne bai cin ba shi yasa kuma gani annabawa suna cin nama in sun ka samu ko yoshi suna cin nama in sun ka samu saboda yana taimakawa da ƙarin karni illa dai likitoci sun ko likitoci masana yanayin jiki suna cewa akwai lokacin da nama ka amfani ga jiki akwai sadda zai amfani to amma dai ala'ayyar ta halin ko yoshi da shari'a a so a nawa dan yana kara mai jiki karfi jikin mutum na kara karfi wani mutum bai cin nama rabu ya gaba saboda haka wanda ya samu abin sayan nama sai ya ɗanci amma dai marra ba wato marra ba da marra lokaci bayan lokaci Allah ya gabata. mu shi yasa har da cikin aljanna sai an kawo masa nama kuma a kawo masa kayan marmari mai mai nama wanda suke sha'awa kun san wani naman sa ya ka sha'awa amma wani naman sa bai ba sha'awa naman akwai ka ba sha'awa wani ko naman rabu ka ba sha'awa wani ko duk jin ya kai wayan gaba su ne sai ya samu naman ne ya izga sai ya zai ga kai ne ko san shi kari gare shi ko kowa da abin da ya kasu wani ko wato babban nama ya ka da wani babban nama ya ɗauka abin da ake wani kishi ya Allah ya gafarta masu kamun kifi Allah ya gafarta masu kama. kifi wannan shi ne babban nama don sun ga ko aljanna da ya aljanna sun ka shiga liyafa ta farko da Allah ya shirya musu kifi na da haka mun ka karanta da ku abinci na farko da Allah ya tafi ko kun yanzu na yan kun kai babban ba ruwa ka ce shugaban kasa da yau ni ko ba da ai wani shugaban kasa ya zo na jiha ya gayyaci malamai amma ni ba kowa ya gana da malamai ya ce kebi kebi e. shi da kai ne ka faɗin wato manyan giwayen da aka samu mai ya daɗe kullum zuwa ga dawa a yanzu an abuja a kan yana ta yabon kebi kan tarbun da taimai ta ba shi kuma to babban nama ne Allah ya ta masa kama kini to eh, abin nan na mai shahu wato nama irin wanda suke sha'awa kowa da irin nama da yake sha'awa wa mai yasrahu da talabi ko ba su yi bayani bayanai sun ka ce suna nema a kawo musu nama ko abin marmari ba to abin nan da suka so dai sai a kawo musu shi ya tanazaru da suna jayayya ta tsakanin su ayyata aka kuna bai na suna miƙa ma wannan ya ɗauki wannan ya miƙa ma wancan fiha cikin aljanna suna jayayya da ka'asan wata irin babbar ƙwarya kamar ta giya kun san nan duniya wato giyar duniya ba ta da daɗin sha ba ta da wari mai daɗi to amma abin da sa in ana magana aljanna da sai ku ji an kawo giya wato ko da annabi ya zo larabawa sun kai wani matsayi na giya wato duk wani jin daɗi in ba a sa giya cikin ruwan zara ba jin daɗi na ko da annabi ya zo har sun kai mutum ya zo ya ce zai musulunta a ce ko da ka zo wani mutumin bai bari a sha giya ya ce ko ya wasa musulunta sai ya zo to giya ta kai musu haka to wannan matsayi da ta kai shi na ta inda Allah ya amince aljanna sai ce su kwantar da hankalinsu akwai akwai giya cikin aljanna giya aljanna don su shigo akwai da domin qur'ani yana magana abin da duk mutane ka so to akwai shi cikin aljanna duk abin da mutane ke so walau biya ma yashtahu duk abin da suke sha'awa suna da to saboda haka shi sai ke ta magana giya da inda ko ka ga ya ambaci nemomin aljanna sai kuka ya ce akwai giya kuma ya na tsawo da giya ka asa suna mai keke da giya giya korayin giya cikin wanga ya sha ya miƙa ma wancan wancan ya sha ya miƙa ma wanga cikin aljanna giya nan ta aljanna lalagawan giya babu lagauci ai bi sababi shirbi ha ya kawo bai nawa kun san giya duniya an mutum ya sha ta ya bugu sai shi ta maganganu na hauka to ita babu lagawayin wannan maganin giya aljanna ba haka nan take take ba ba irin biya duniya ta wala ta ta'dimun bihi kuma babu wani zunubi da shan giyar yalhaqun wanda zai riske su da kalaba kan duniya sabanin giyar duniya kun ita giyar duniya kam idan aka shata to akwai waɗanda abubuwa ciki amma giyar lahira ba ta da su saboda girman ka Allah ka samu cikin yan aljanna Allah ka samu cikin yan aljanna bayan sun shiga aljanna an kawo musu kayan daɗi daban-daban sannan ga wani abu nan kuma waye duku alaihi ويطوب عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون yatufu alaihim kuma yana kewayawa gare su wato akwai masu kewayawa gare su girmanu yara ƙanana harika wato bayan bayi na aljanna suna kewayawa na masu ne masu hidima ya dubo na ya dubo alaihin girmanu da yaran su bayan su suna kewayawa gare su ne masu hidima ka annawa masuna in ka ga bayan nan nasu da kyawu wala daba da kuma abin da na taushin eh, abin nan jiki wato ka ce dogon makononu su wani dole na wanda an kare cikin kwalwato ai ne fisalafi wanda aka koye shi cikin kwalwato da an nawon biya a hassan minu don yin suna cikin aljanna wato ko suna cikin kwalwa abin nan abin bihewar to hassan minu fi gairi hassan yi kyau in ba su cikin to bayan sun shiga aljanna to yanzu inda ka ji bawa da irin wannan sifa ne kaka tafi da mai gida ne ai kamar lokacin da annabi ya yi bayanin kafin aljanna ma ya ce zakka su ni'ima kai umar kana cikin masu cin su saboda aka kari su ni'ima to kun ga in ka ji yaran ma suna da wannan kyawun jiki daɗa na so a ce ni ne mai gidan kai ma ba ka za a ce kai ne mai gidan to yaran ma suka zama haka balle mai masu gidan to Allah ya gafarta to bayan sun shiga cikin wannan aljanna wa aka mala ba'dun ala ba'd sai sashen sai wasu kan ga sashi dada hira ta tashi tunda dai gobi ya kammala kowa ya ga gida ne sai sashen ya aljanna ya wasu kan ga sashi kana nan gidanka yana gida ne amma Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muku yadda za ku yi magana da kai shi saboda kun gani ku ɗibi aljanna ku ɗa aljanna ɗan ƙarami wanda ya shigo daga baya nan wurin muka karanta da ku ba da daɗewa kun ba ku wuce ba ɗa aljanna guda na baya duka gida ne ya loka duniya sau goma to jama'a tsakani da Allah ya Allah bai sa wata hikima gare shi wajen sauya abubuwa ba kaka zai shiga wace gidan ba ba a ba shi aiki ba to sai Allah ya sauƙaƙa masa hanyoyi masu sauƙi na saduwa da juna suna nan tana nan cikin gidanta, amma kana iya saduwa da duk wanda ka san ka da shi saboda haka daga nan cikin gidansu wa kabala ba don alaba ne su ya fuskanci sashi ya ta sa amina suna tambayar juna ai ya salu ba duhun ba sashen su yana tambayar sashi amma karnu alaihi da wahalar da sun ka kasance gare ta can duniya wa ma wasu ilaihi da abin da sun ka sadu gare shi yau da sun ka yi hankuli can duniya talabbuza suna wannan magana mai ban jin daɗi wa a tira kun da yin zama don kwarci da zama don allah ya ce ko amma bi ne mata wani ta ba da to shi sa suke ba da labarin nuna su kalu inna kun قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين الرجيم فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم قالوا سيسوك إيماء إلى إلة رسول wato suna ishara ga dalilin da ya kawo su ga wanga mukami na aljanna suka ce can zaman mu duniya inna kunna kabar mu kasance can warko a cikin iyalin mu duniya cikin duniya mushriki na rigice muke alka'idi na min azabin layi cikin tsoro muke game da azabar Allah can duniya kullum cikin tsoro ga tsoron azabar Allah ga tsoron mutunan kahirai da kabeci dukkan ji kahirai na magana mara kyau ga musulmi su dukkan ji su da musulmi su wannan tsoro duka can duniya mana ciki ne ba mannan lafa alaina bil magabira yau Allah ya mana baiwa ya gafarta mana wawaka na kuma ya kare mu azabar samu wato azabar wuta ai da azabar wuta ne da ku da haka su cikin masa saboda ta shiga cikin kusurin gashi wa kanu ima'an aida sun kace kuma dan ishara da halin da sun karfi inna kunna bi qabl inna kunna min qablu nad'u annahu huwal barrur rahim inna kunna min qablu mun kasance can harko suna magana suka ce can harko kan da muna duniya mun kasance haifin duniya can duniya na da ruhu Allah ne muka bautawa yawa Allah da ake yi da wadda aka gwada muna muna can muna ta hankuli na guduwa abin nan muna bauta mai wahidi muna kaɗa shi da ba inna shi Allah bai kasari bai kasari inna hu isi ba wani kana ta'alilan ko da yake ta'alili wato ta'alilan ma'ana ko da yake da ma'a ta'alili ne na ma'ana amma wakare a tattara yake na labara wato allah innahu yadda abin yake kowar barin allah shi ne mai kyautatawa ai al-muhsin mai kyautatawa as-sadiq mai gaskiya fi wa'adi ga alƙawari ar-rahim kuma mai rama ai ar-rahim rama wanda rama ce take mai girma kun ga wato suna tunawa da duniya halin da sun gama bayan sun shiga aljanna ya Allah mun ma muna ka ya Allah ya baro ka rahim Allah ka tosa ya mana ka gafarta amin Allah ka samu cikin aljanna ya baro ka ka samu cikin aljanna ya baro ka ka samu cikin aljanna saboda roƙon ka Allah kuma wajen wajajen baki da dinna ka taimaka mana mu dinan mu wuce amma ko kai ne mu mutuwa amin ganin ubangiji ko gani ne ba mu ba Allah ka kai mu jannati da tosu da mu saba mai gidan mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana dukkan mu kuma Allah ka taimaka mana Allah ka kama mana matsalolin azumin ka Allah ka kama mana matsalolin azumin ka saboda rahmar ka kuma kai mana gudunmawa babba abubuwan gada muke muke koyo cikin azumi aka sa ka da mamance su bayan wucewa azumi Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana jagora wa zakir فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون بعد ذكر جزاء المنكرين لوقوع العذاب bayan ya ambaci sakamakon masu musu auku a gaba biyo bil kiyama a ranar kiyama wa zakara jaza al muttaqin kuma ya ambaci sakamakon masu takawa su ko aljanna yake ba su Allah sa mu cikin su amara ta nabi sai Allah ya umarci annabi ne ya gabata ta tafkiri wa wa'azi da tunatarwa da wa'azi wato ya kara daure wato duk da hankalin dai a daure dan shi abin na karantarwa wa'azi da shiryar da jama'a yana buƙatar dauriya yana bukatar dauriya inda duk garin da ba a samu masu daurewa ba sai da ta addini da ya ba a cikin bukatar jama'a amma ya an samu masu daurewa sai ga addini ya yi ƙarfi a cikin bukatar jama'a to Allah ya ce kuke Allah ya ce da annabi ne da wani ne ka kara wa wa kake a wa ayyukum ala ala tadbir mushriki ka dawoma akan tunatarwa ga mushriki wala turji an kakka yadda ka dawo ka bar wa ka li qawlihi laka kayan don wai sun ce maka boka aw majnun ko sun ce ma mawaci wannan zagi da suka yi maka da ya hana maka da sakon Allah ci gaba ba ma an tabi ni a maka ka. kai baka kasance da sanadiyar ni'imar ubangijin ka ba ai bi in amihi alaika da ni'imar nan da Allah ya ma baka dan da kayan wato abin na boka ba wala mujamminin kun ba mujamminin kai ba kun sa akwai wata al'ada da an ga mutum idan ma wata ce ya wata an ga gane ya koma can bisa hanya ko ya koma nan da abawa ya yi tattawa ce shi na ta rubuce rubuce sai a ce in mm, mm, mm, ba Allah karatu na yi mai yawa ya haukace karya na karatu shi mai yawa ya haukace mata ya yi kuɗi kawo mutum yawa ya haukace amma ba ba karatu ba karatu bai haukata mutum tsara mai hankali ya kai don haka Allah ya ce ci gaba da wa'azi ba ma an tafi ni'imar rabbika bi kahinin wala bi don haka ni'imar Allah ubangiji ta ce ilimi ba ta saka dan boka ba ta saka dan majalisi Allah ya kore wa shi dai akwai abin da ya haukata shi da yawan ku muna jin kuna wani hakan ko a ce in ba ya mai sauka ba bayan ga mai komi ba da ya sauki shi ya sa ya haukata karatu wa bai haukata mutum don kusan da sani wanda duk kun ga ya haukace akwai dalilin da ya haukata shi Allah ya gabarta mana Allah shi muna jagora to am yakulu أم يقولون شاعر نتربص به رائب المنون ai bal bal bal ya a a cewa su kai muhammadu saboda haka ga al'ada mawaki ya kai malarabawa ko ina kunna babu wanda za a yi shi sai a daure shi cikin gida a bashi nan daure sai ya mutu a suka shi shi shi ma ai shi na na tarabba su biyu ne kyale shi ne mai jiki raibar mu ne irin irin jirgin nan na mai mutuwa na mawaka shi ma a bar shi ai mutuwa da shi ai a da su dahi wato abubuwan fitina na zamani su same shi ba ya halittu sai ya halaka ka gaida yin da sha'arai kamar wani wani mawaki mawaka ɗan uwa ne sun an kakare su gida sun kwamutu shi ma a tsare shi ne. abin da suke cewa ke kenan amma annabi tsakani da Allah ba mawaki na ba ma Allah na bashira wa ma ba mu koya mai waka ba kuma waka ba ta kamata da shi ba in huwa illa zikrun wa qur'an shi kawai wa'azi na yazo da shi da qur'ani bayyana saboda ka shi ba mawaki na bai da alaka da waka qul tarabbasu قل تربصوا فإني معكم من المتربصين an tarafa su halaki Allah ya ce ka gaya musu ya manzon rama tarafa su halaki ku yi jiran halaka ta ma dai jiran kuka yi mutu ba to ku yi jiran mutuwa kawai nema a kullum ne mutu rabbi shi na halaka ku nema yana in ka rabu yana jiran halaka ku abin da mutuwa kowa yi zai yana yiwa kuna jiran mutu amma Allah ya kashe kuka mutu ya kashe saboda haka kuna jiran mutuwa ta nima ina jiran mutuwa wa wadda ku bi sai da yawan mutuwa ana fara da aka yi musu alama da kai yin tafi wanda rabu su kuwa da intifa abinda ake ce mata rabu su wa tafiya am ta muru am ta muruhum ahlamuhum bihadha am hum mawaki kuma suna abin da na neman ya mutu shi ko kulla su da ke umarnin su bai haɗa da wannan jama'a ilimi da ya kasa ilimi ai al'anatu wal aqal wato a lokaci da kuma hankali ai ukalawa masu kulla su ne ke ba su wani bai haɗa da wannan ai kawo sa'ir ci ma da sun kai mai tsiri wa kayan sun kace mai boka sha'irin sun kace mai mawaƙi wa majanunin sun kace mai mawaƙi shin wai masu hankulin suna kacewa su ce mai haka nan ai ta amuru wa mai zalika ba masu hankulin su gani amun kawon dago ne ce a bal kun kawon dago ne su dai mutane na halaka su dai halaka na halaka su dai ta kai su ba wato ni ina saboda kin gaske su ba su gani an ne?

don su gani in yana canzawa su ce a shi wato shi kuma da ne bai yi ba sun yi sun gane bai ba sun ɗauko sun ce mai yanzu musu da wata aya Allah ya ce ka faɗa musu inna ma attabi da ma yuha da ne ina bin abin da aka nuna wai har yanzu kuma duk ba su gane kullum suna cewa shi ya kama alƙur'ani to shi na Allah ya ce ya mai gudu da takawar a cewa suke zai Muhammadu ya kage shi

suna suka halicci su ko wani abu ya halicce su wanda ba hukumi na ba wala ya kan amalu to ai ba a gane wani da ya halicce da ya halittin ba tare da wani ya halicce ba wala ma'adun da kalli ko kuma abin nan wanda aka su shi da halitta wala da mujara saboda haka babu shi da yake da daga mai halitta babu shakka akwai wanda yake da wanda ya halicce Allah wahda shi ne Allah guda shi ya race su ba su Allah ne ba da shi Allah shi ya race ba su imani da kuma da kuma a ranar shi ya race saboda haka duk da wani babu wani da ya da rayuwa sai ya kuma ya race shi Allah ya race to kada ya tashi da ba ka su wata أم خلقوا السماوات أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ولا يجب على قلبه ما إلا بعض قلبه صار من كل يعني سمع الأشياء إلا الله وإلا الله أقال وأنا أمن عليه ولم لا أنها لا يأخذون الوجود ليس باس موجة وكما شيء كريم على الجسم ولا يتقل لا يمكن أي باس موجة ما تمشي سما سكان تشيش وإلا أنت سنة تشيش سكان تشيش لا أعلم به يسير ما تأخذ وألا ما بسير شيء كريم سير وعليه أمين لهم أمين عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ba a ba da ba ba ya kusu min sha'u min sha'u balle su ke da wanda sun kuka da da kuma abin da sun kuka da shi su a da tabbobin ko ko Allah an sa ya tace Allah da ya yi su bashi da wanda ya da amma mun sai da wani ko ko su ne a da yi ko a ba kowa ba ne ko a ba shi wai kura ko bi a mun sai da wani kura ko sini amma mun sai da wani sini ai al-mutasarrif ko su ne masu salladawa da abin aljabaru da masu girman kai wato da musul da asirin su wa musul wato wazan baida wa baita ya ce abin da saidara ko ya ce baitara misali ma'ana sai a sai da ya kamace masa wato an yi wani ko su ne ma'anata masu aikata da na a cikin أم لهم سلم يستمعون به فليأت مستمعهم بسلطان مبين sai kullum su hada ba a sanin ba da sai da kuma su zai su sauraron wannan أي عليهم فيه بمعنى عليه شعور كما ساعدنا سسوى من الملائكة أي كلام الملائكة سسوى من الملائكة حتى يمكنهم منال العقيدة هل يمس سعداء شديد سيدي أيها الأمير إلى أن يمشي إن إن wato wani da auda daga idan sun ce suna da tsari wanda suka hawa su ke sama don mala'iku shi yasa suke jaya da idan sun ce haka to a kawo wanda ya ji sama ya ji a kawo da shi kan gare wale ya ci musa mai zuwa sama ne ya sauraro shi ya kawo ya kawo magana maga wanda ya hau sama ya ce ya ji magana a sama a rubuta ya fi sama da wannan da ya ji a wacewa ya ji labari ya kawo kuma ya kawo kashi wanda zai kawo يكون سلطان مبين يروي عن أي هو يبرز البينة الواضحة يروي عن الأنام kun ga abin na wannan wani abin na abin na wani ta shekun hada zama domin malaki don wanda magana ta su ta yi kama da wannan cewa malaki ya Allah ta da ta

wato suna jiba su suna jibar annabi da kalmomi suna fara a sun ka ce to ai ko shi ya da shi kuma am tasalu haka am tasaluhum ajran fa hum min maghramin musqalun wa a na kaka ɗan lokacin ta yi tana cewa wa'azin nan da masu wa'azin da masu wa'azin da ke da suka ce da sun kai wa'azin sai a rubuta a kusan nemo wa'azin lokaci da suna fitarwa da kaka ta sai su dawo ce to kun san lokaci da za a fitarwa da ba a lokaci da ke nemo wa'azin a kawo na ta to kun ga wannan tambayar kin gane Allah ya ce ko ba a kai wa shi kin gane alama ta ke wani kin da kin ga da da ko shi na ba mun magana su da jin ga da ka su ai gurin da ya biyan gane ga da ka ala su mun ka ruwa ne ya yi su ba ala su ko ta ce sai an kawo ka su ko ba su ba la su da kuma sun da kuma su da kawo ba an yi zama abin da gurguta don tsoron kada biyan wa'annan kudin ya rubuce su kudin nan da kace su biya don kada su musulunta a ce sai sun biya kun san cewa mutum ya ba da sannan ya musulunta wannan na can wannan lokaci yanzu ba sun ko na ba a gargajiya da sai ce shi bai da wanda yi aka wata na kuma ba shi ka yi karabo ba dole shi an kama can ba ba a yi da ya yi shi aka ba ba da ba wai shi ka yi karabo in ya tara sai shi ne ya yi eh, to irin wannan yana hana mutane su musulunci da yawa shi ne Allah ya ce da annabi ko kana tambaye su da gaya da hasa ya ce bai tambaye su bai cewa su ba shi da su dai Allah ya shirya su ha in ga mu ne am indahum al-ghaib wa hum yaktubun jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi da yake su yi jayayya da shi da ba su da mai shi an tashi da yawa wa kuma da ana da alamun lahira da za a nuna ce wasu ba mu yi da wani su har ya ce kawai shakewa an mu yi nuna kaida أم يريدون كيدا والذين كفروا هم المكيدون وانا ما كنت من دعوى دار الندى وكلما ان هذه الشياع وكذلك التي بها القرآن والذين كفروا هم المسلمون فيريد ان يشركوا كل عمل العزيز وسنة أحد العزيز هم يقولون عن ملكه سواء الرجال وما علمت da a da sai ya kare a kan da ya sun da ba wani babba wanda ya fi tambaya da ya musu na aiki wanda wani ya fara kuma da ya aiki da Allah ya yi mana da wanda ya zama da ya ba mu da ya ya Allah ya kare mu da kare musu

E, ana iya amfani da su don babu dalilin da yanzu ya ce kada ya amfani da su saboda malamai na cewa ruwan da ya sauko daga sama ko ya kullo daga ƙasa ko ya fito daga ko'ina ya fito in dai aka diba launi ne bai canza ɗanɗano ne bai canza ƙamshi ne bai canza ba to ruwa ne mai tsarki in ya tabbata ruwa ne kuma bai canza to ana amfani da shi ga ƙa'idar shari'a saboda haka kana iya irin wuraren da an dogara ruwa mutum na iya aji bokiti ne gehen abin nan ac ne yan ruwa sun taru sai ya kwashe addini ya umarni da su muddin dai ba su canza ba kuma ko sun canza ana shan su amma in sun canza launin su ko kalasu launin su ko ɗanɗanon su ko kuma ƙamshin su in ya canza to ayyukan tsarki ba a yi da suwa amma ana ayyukan al'ada da suwa domin ba na jisa ta shige su Allah ya gafarta mu

dibawa aka yi aga me ya sa mahaihinka ya ce zai maka aure eh, me ya sa mahaihin ya ce zai maka aure nina na addalili ya akwai dalilin ya mai aure to ko bai da sana'a ya mai aure a ce da shi ya akwai dalili in babu dalili kada ya mai aure a bar shi hayi wani lokaci amma in dai akwai dalili wanda zai sa a yi mai aure to a yi mai aure dalilin aka dibawa a ganina na dalilin da zai sa a yi ko a bari shi ake diba iya addu'a ce ya halitta a yi ta da hausa in dai bai iya yi da larabci ya halitta shi ta da hausa kun bai da ban karanta inda aka ce idan mutum ya yi addu'a cikin sallah ta yi da harshe na yana da laifi ba abinda ma na gani cikin makwatasar cewa ya ko ta yi kama da magana ko ta kai kamar ya ci yawa ne inda ya ba hira ya yi ba addu'a ya kan yi ya ce ta yi saboda ka babu laifi mutum ya yi da hausa ce babu a ƙarfi makarantar da ke makarantar da ya da kuma suna da ma'aikata musamman 我。 wannan wata ruwa ce da ta so ma su ta kai su ne shi amma sai ya kama ta yi yi ai azumi dai za ta yi ranka za ta yi wato akwai likitoci wayanda in mutum bai da lariya, su ga jarrabawa sun jarraba akwai cutar da su a ganin mai yawa in ya kama mutum bai warke to idan suka ba da labari cewa irin wannan ciwon shi na ya kama mutum don haka bai warkewa ciwon da ya kama yake nan bai warke an sun ba da irin wannan bayani to zai ciyar in dai likitocin musulmi na amintattu shari'a ta ce a yadda da su in dai musulmi na amintattu shari'a ta ce a yadda da su saboda haka idan sun ba da labari cewa ciwo iri kada ya kama mutum da warkewa saboda sun ga akwai mutane guda goma waɗanda ya kama mutum ko guda da warke ko guda da warke kamin a samu da ya warke ana daɗewa Wani sun ga wanda yake suka ma'amala da wani suka ce ne irin ciwo nai mai tsanani na Wani sun ka gaya mata sai a ce ka rika yin ran abin nan ka rika yin na ana sa ran ba za ka wuce ba ba ka wanka Allah ya gafarta mana kuma Allah ya salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka da annana na shaɗa annaka anta la ilaha illa anta rahman rahim ya maliku ya qudus ya salam ya mu'min ya mu'min ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya خالق ya بار ya مصور ya غفار ya قهار ya وهاب ya رزاق ya فتاوى قابل يا باسط يا قابل يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا نجيب يا قدير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا عظيم يا مجيد يا عصيم يا جليل يا كريم يا ركيب يا مجيد يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بارش يا شهيد يا عفو يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مجد يا مريد يا مغني يا مجد يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا هادي يا فرد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتجم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقصد يا جاني يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا مغني يا مالك يا مغني يا مالك يا مغني يا مالك يا دار يا نافع يا دار يا نافع يا دار يا نافع يا نور ya wari su ya rashi da ya sabo Allah muna roƙon ga da a na kulliya wasu ba ci da rula ma a din malam na wadda kulle suna hawa da kasar mai jabi da kasa hawa a zarta wuri da jabi hawa a lanta wa adam na farko a zarta bi da yan mai bai bi yadda Allah muna roƙon ga Allah ka gabata ma ya Allah ka gabata ma ya Allah ka gabata ma tausaya mana kai mana karshe mai kyau ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala kuma ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala kuma ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala kuma ka kare mu daga azabobin wutarka mu duka da mu da uwayenmu da uwayensu da kakanninsu tare da iyalin mu da uwayensu da kakanninsu tare da ɗiyanmu da zuriyanmu ilawa mai kiyama tare da gaba ɗaya da zuriyanmu ilawa mai kiyama Allah ka da malamai da masoyawa baki ɗaya Allah ka gafarta mana dukkan da dukkan da dukkan Allah ka gafarta mana ka gafarta mana uwaye Allah gafarta mana ka gafarta mu uwaye mu Allah ka gafarta da suke nan da ransu cikin uwayen mu Allah ka gabarta musu kuma Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka yi musu ƙarshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su uwayen mu wanda sun riga sun riga mu gidan gaskiya Allah ka gabarta musu saboda darajar sunayenka ka gabarta musu ka gabarta mu abokansu Allah ka gabarta musu ka gabarta mu abokansu Allah ka gafarta musu ka gafarta mu abokansu Allah ka ni'imta su cikin kaburburansu Allah ka haskaka su cikin kaburburansu saboda Allah kada ka ba su